يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan biyu watan safar shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 19 ga watan 12 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 323 eh, daidai inda malam ya rubutu da babban baki ke cewa sabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabbatar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a filin daga a filin yaƙi wa shaja'atihi ko da bayani akan wato ainihin jarumtasta da sadaukantakarsa wa man baqiya ma'ahu da wanda suka ragu suka zama tare da shi ila da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma audatul munhazimina sannan da bayanin waɗanda suka dawo bayan da sun tarwatse suka zo suka tattara a tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam lamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma ra'a yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah subbata a gare shi ya ga abin da ya gani minin hizamin nas na tarwatsewar mutane a filin yakin Hunain sabata alaihi salatu wassalam salam sai shi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tabbatu ba gudu ba ja da baya wan haza zatal yamin ya karkata zuwa ga shiyar dama wa huwa ala baghlatihi yana kan alfadararsa a shahaba wacce ake cewa shahaba malamai suke cewa wannan yake nuna wato tsananinsa daukartakar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfinsa da wato jarumtarsa yaya wanda yake filin yaƙi masu dawakai na gudu amma kai ka tabbata akan alfadari da bai kai gudun doki ba to yunadin nasa bin ruju ina kiran mutane cewar a dawo a dawo akhraj al imam muslim imam muslim ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an al-abbas radiyallahu an hadisin an karbo shi daga baffan annabi abbas Allah ya yarda da shi qala abbas yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawm hunain na halarci yaƙi. tare da manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi a ranar yakin hunain falazimtu أنا وأبو سفيان, وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء بذي سيني da abu sufiyan dan haris dan abdulmutsalib muka wato na manzan allah tsira da mace allah tabbata a gare shi muka zama dab da shi tare da shi falam nufari uhu ba mu rabu da shi ba ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء a wannan lokaci manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana kan wata alfadara fara ahadaha lahu farwatu ibn nufasatal hudani wanda ya masa kyautar ko ya bashi wannan alfadara da ya hau a wannan rana shine wato farwa dan nufasa al shi ya masa kyautar wannan wato ainihin alfadara shi asali wannan wato farwa ba musulmi bane amma ya ba manzo kyautar wannan alfadara falamma altaqa almuslimuna wal kuffar yayin da musulmi da kafirai suka haɗu a wannan rana ta hunain wallal na mudbirin sai musulmai suka juya suna masu bada baya فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته sai manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ci gaba da raraka gudu da alfadararsa qibal al yana fuskanta shi ya kafirai shi ana guje musu shi kuma yana nafasu qala al-abbas abbas yace wa ana akhidun bi lijami baghlati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci ina riƙe da linzamin wannan alfadara ta manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata tabbata a gare shi a kuffuha ina wato anin kame ta ina rike ta iradata Allah tusri'a da nufin don katte sauri saboda ya ana gujewa gurin matsala shi kuma can yake nufa kada fa mu rasa manzo sallallahu alaihi wa sallam wa abu sufyan akhidun bi rikabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma abu sufyan da muke na nike da manzo shi kuma yana rike da wato anin raƙumin manzo tsira da amincin Allah tabbata gare shi abin hawansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce ai abbas kai abbas nadi ashaba samura kirawo min ma'abota bishiyar nan ta samura ai shajara abin da yake nufi da samura wato bishiya ta ahla bai'atir ridwan wanda aka yi taffa ta yarda Allah ta tare su wanda suka ba manzo hannu a lokacin sulhul hudaybiya ya ba su hannu suka yi taffa to a kirawo mu waɗannan mutanen tunda da su aka taho yakin nan ina suke waɗanda Allah ya yarda da su suka yarda da Allah gafara nasu to a wannan lokaci da aka ce a kira su faqala abbas sai abbas ya ce wa kana rajulan sayyitan kuma dama shi ya kasance mutum ne mai babban murya akwai murya fa qultu bi a'la sauti yace sai na wato ce da mafi daukaka muryata tunda manzo ne yace in kira na ware muryata duka aina ashabu samura nace ila ma abota wannan bishiya da aka tabba da su قال فوالله لك أن أطفتهم حين سمعوا صوتي اتنا رنسي دا الله kai ka ce juyo wasu da karkato wasu lokacin da suka ji muryata aqfatul baqari ala auladiha kamar yadda saniya take juyowa akan ɗanta in ta juyo kukan haka suka fasa gudun suka juyo kowa ya dawo kamar a ce ana gudu ka juya nan take kuma ka sake dawowa inda wato ka haka suka yi faƙalu ya labbai ka ya labbai suka ce mun amsa maka mun kuma mun amsa maka ya manzan Allah ko mai kiran manzan Allah qala faqtatalu wal kuffar nan fa aka yaƙi da musulmai da kafirai a fil ansar sai zama neman agaji ya koma ana da mutanen Madina yaquluna ya ma'ashara al ansar ya masharar al ansar suna cewa ya ku mutanen madina ya ku mutanen madina qala thumma qusratid da'wa yace sannan sai aka takaice kiran kuma neman agajin ala bani al-harith ibn al-khazraj ga wato anin ƴaƴan harith da khazraj fa qalu ya bani al-harith ibn al-khazraj ya ya ya ya bani al-harith ibn al-khazraj haritha ibn al-khazraj ina ku ƴaƴan wato harith dan khazraj ina ku ƴaƴan harith dan khazraj فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya hanga yana kan wato alfadararsa kal mutatawil alaiha kamar wani wanda yake kanta yake leƙe ila qitalihim zuwa ga yakin da sahabbai suke ya koma ma yana kallon yadda yaki yake gudana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace hada hina hamiyal watisu wannan shino lokacin da wato ainihin ake wutar yaki in an ce hamiya abe wato ainihin ja saboda wuta ta wato ainihin kona shi kamar ka sa karfe irin jan nan ko dutse a wuta wato ya canza kala yadda ba zai taku ba ko ba zai ɗauku ba to an ce wa abinda ake nufi da shi kuma tanderin gurasa idan aka sama wuta ta wuta yadda da ka sa masa abu yanzu zai gashi to shine manzo yake cewa hada hina hamiyal waqis wannan fa ne lokacin da wato tanderin yaki ya wuta قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصياته ya ce sannan sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya tsuguna ya danki wasu wato ɗan tsakuyoyi ko kace wani curin ƙasa farama bihin ne jefa wannan tsakuyoyi wajo halkufari shi yadda wato kafirai suke sun maƙala in hazamu wa rabbi muhammad bayan ya watsa wannan wato ainihin ƙasa sai ce ai an gama tarwatsa su na rantse muku da ubangijin annabi muhammad tunda na watsa ƙasar nan ta shi su magana nasara akan su an ci qala fa dhahabtu anzu yace sai na tafi na koma ina kallo fa Italu qitalu ala hay'atihi sai ga yaki ya juye ya zama a wani irin kalo fi ma ara kamar yadda nake gani fa wallahi fa ita na rantse da Allah ma huwa illa ramahum bi husayyati babu wani abu da ɗi kawai face sai wasu 'yan tsakuyoyi ko ka ce wasu 'yan turin ƙasa ya ɗiba a hannu kawai ya watsa ije fesu da ita fama ziltu ala hattahu daga faruwa haka sai zamanto ce ban gushe ba ina ganin ƙarfin da suke da shi kalilan ya koma ya zama rauni wa amruhum al'amarinsu na jin cewar su wasu ne ya zama mudbiran sun koma suna juya baya sun koma yanzu su suke gudu ba su ake gujewa ba wafi ne? kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim anna rajulan qala lil bara cewar haƙiƙa wani mutum ya ce da sahabin annabi bara dan azib afaradtum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma hunain ko gaske ne kun guje wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a ranar yakin hunain فقال البراء sai bara ya ce walakin na rasulallah sallallahu alaihi wasallama lam ya fir in ma an gudu to ina tabbatar maka da cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi dai bai gudu ba shi yana nan wa hawazin yawma izn ruma a wannan wato lokaci a wannan kwanaki ko a wannan yanayi da ya faru kabila hawazin sun kasance maharba ne wa inna lamma hamalna alaihim ce mu kuma lokacin da muka afka musu in kashafu fa akbabna ala alghana'i sai wato ainihin suka wato ainihin kamar watsi suka yaye daga inda suke yayin da muka afka musu karan farko mu kuma sai muka kifo wajen ɗiban ganima fastaqbalna fastaqbaluna bisihab bayan mun tafi wannan diban ganima su kuma sai suka tunkaro mu da wato kibau inda suka rika saka mana kibiya wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala baghlatihi albayda yace tabbat na hangi na ga manzon Allah tsira da amincin Allah subbata gare shi akan alfadararsa wa inna aba sufyan bin al kuma haƙiƙa abu sufyan dan harith akhidun bilidamiha ya rike masa linzamin dabba wa huwa yaqul shi manzo a daidai lokacin yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib tabbas ni annabi ne ba ƙarya bane kuma ni ne din nan dan abdul muttalib sau da haka iki gudu ya kuma wato ainin tabbata ba gudu ba da da baya wa inda ibn ishaq a gurin ibn ishaq cikin sira rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama ya zo da hadisi bi sanadin sahihin da jerin mazaje ingantacce anil abbas daga wato sahabin annabi baffa gare shi abbas hina nadan nasa bin rujo a lokacin da ya kirayi mutane da cewa su dawo filin daga su daina guduwa wafihi a cikin hadisin ya zo da cewa ƙala fa ajabu yace da ya kira ya sai suka amsa kira labbaika ka, mun amsa mun kuma mun amsa qala fa yadhhabu ar-rajulu li yuthniya ba'irahu ce sai mutum ya tafi da nufin zai juyo da akalar wato raƙuminsa don ya dawo filin daga ay iduhu abin nufi yana so ya dawo da raƙuminsa fala yaqdiru ala zalika sai zama mutum ba zai iya juyo da raƙumin nasa ya dawo da shi ba me yasa ay li kasrati indifa'in inna abin nufi saboda yawan turmutsu mutane lokacin da kake so ka juyo da raƙumin naka wasu wato ana a cikin kushewar da aka yi ba yadda ka iya juyawa za su da shi su koma shi kamar guri in ya cushe kai kana so ka dawo wasu na tafiya kai ka ce kana so ka dawo za a bi ta kanka a wuce to kamar shigen haka ya faru da su to ma me san ya juyo da raƙumansa to raƙumin ba zai juyu ba saboda tushe wanda aka yi da wato dunkulewa guri guda ya ce fa ya akudu dir'ahu sai ka ga mutum kawai ya ɗauko wato silkensa fa ya ƙafafahu fi unuqihi ya jefa akan wuyansa wa ya akudu saifahu ya ɗauko takobinsa wa ƙausahu ya ɗauko bakansa wa tursahu ya ɗauko wato garkuwarsa wa tahin an irihi ya wato duro cikin cunkoson ya rabu da raƙumin kawai so yake koma kiran da manzo yi wa sabi sabilahu ya bar raƙumin duk ma inda za shi je wa ya ummu saut hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan kira kuma da abbas yake na a dawo a dawo haka ka ji wato yana bibiyar junansa har ya komo zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su wa irin yadda ka je guri faɗi kana magana ta kana a a a a din tana ta ƙaruwa to haka za ka ji murya abbas kuma dama an shaide shi da wannan baiwar da allah masu cewar ko da can ma cikin dare ina maka ɗayansa na daji in ya so kira in ya hau dutse ya kwarma kira za su je kiran kaga la su fi kaddake garanti original ta allah ba magana ba caji ko wani abin da ya kai to haka ta faru a wannan yaƙi walam yanhazim rasulullah sallallahu alaihi wa shi dai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai ba. Zama ya bar inda yake ba bal kana fi gayyata sabat a ya kai makura wajen tabbata wa ma'ahu qillatun min ashabi a tare da shi a wasu yan kaɗan daga cikin sahabban sa fi zalikal mawqif a wannan matsaya da aka samu kai a ciki ashadid wacce take mai tsanani wa kana alaihi salatu wa salam yataqaddamu musri'an manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana ta gabata yana ta mai sauri bi baglatihi da wannan wato alfadara tasa nahwal aduwi yana yana tinkara shiyar abokan gaba wal abbasu yunadi fil nas shi kuma abbas sai kira yake wa mutane ku fadawo ku fadawo inji manzon Allah saboda yana ga manzo yana fargurin wato anin matsala kuma ga shi kadai da yan tsiraru shi yake ta kira kamar da manzo yace a ce musu su dawo su dawo shi kuma sai kira yake a dawo a dawo qala al bara bara yace radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya dade shi an sabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam game da tabbatar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a filin daga kunna wallahi bara ya ce mun kasance na rantse da Allah izahmarra al-ba'as idan yaƙi ya tsananta ihmirar shine abu ya ja to in yaƙi ya zama ja kajin da ake ja eh ta gaske idan yaƙi ya zama ja ma'ana ya tsananta nattaqi bihi da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi muke kare kanmu shi muke laɗewa a bayansa shi ne makarun wa inna shija minna yake cewa jari mai sadaukin cikin ma irin wannan lokaci lallabe haɗe bihi shine wanda yake kare kansa da manzo wanda ya tsaya kusa da shi a ranar shi ake lissafa cikin jarumai a yake jarumin jarumai ke sallallahu alaihi wa sallam ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abinda yake nufi wanda ya zamanto a gefen manzo yana wato kare kansa da manzo na samun kariya daga manzo shine jarumi a cikin a irin wannan rana da guriyarin ta laqad kana alaihi salatu wassalamu aya manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance wata babbar alama ce ta Allah fi sabati wajen tabbata a filin daga wa shaja'a da kuma wato sadaukantaka da ƙarfi wal iqdam da wato ainihin gaba gaba ka tusa kanka fi kulli mawqifin a dukkan wata matsala da aka samu kai a ciki wa laqad sabata huna sabatal jibal haƙiƙa a wannan yaƙi na Hunain manzo ya tabbata irin tabbatar duwatsu dutsen da yake tabbata kace ka san kuɗe sai dai ka san kuɗa kanka to irin haka ne hatta raja ilaihi man inhazama min as-sahaba har waɗanda suka tarwatse na sahabbansa suka juyo suka da suka zo suka same shi fanqalaba wajhul ma'raka sai a wannan lokaci wato yaƙin ya juya min alhazimati daga tarwatsewar musulmi ila nasar zuwa ga samun nasararsu walam tatul farhatu ula'ika nafar min quraish wato farin cikin waɗancan jama'a da suka haɗar da wasu daga cikin quraishawa bai yi tsaho ba ba ɗan wani lokaci mai tsaho ba alladhina la zalat lawsatu shirki fi uqulihim wanda har yanzu cakuduwa cakudanya ta wato tarayya da Allah tana nan a cikin wato hankulansu wal ghaib da tsananin fushi wal da kullata wal hasad da kushe fi qulubihim da ke cikin zakatansu lam yatimma lahum tashfih tashfihim eh, tashaffihim lam yatimma lahum tashaffihim min sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin huce haushin su ba su kai ga cin masa ba game da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi ya sai da ƙulu a ahaduhum don an samu wani daga cikin ire irensu yana cewa wa huwa yara taraju almuslimina a sanda yake ganin dawowar musulmi daga kai harin da wato suka aka yi musu tada kibau suke komowa suke tarwatsewa da cikin irin waɗanda ake tafa tare da su irin waɗanda har yanzu da sauran haushi a cikin zakatansu na an tarwatsa garin makka daga kafirci an kuma rinjaye shi da musulunci to a irin waɗannan akwai wanda wato suke jin ciwo suke ga cewar ba su huce haushi ba cikin su ne ke cewa la tantahi hazimatuhum dunal bahr ai wannan tarwatse wata su, ba za ta kare ba a ƙasa da su kai ga wato ainihin gaɓar kogi ma'ana yadda suka ba zama dinnan haka za su tafi an ga sun tsaya to kogi ne tsaye da su kaga wani irin fata ne na cewar wato a gaida na gaba an gane ko sauka lafiya an hutashe mu gaba da ku to wannan abin suke ji a ran su akwai wanda ya faɗi irin wannan magana wa yaqulu al-akhar wani kuma na cewa ala batala as-sihr al-yawm a ku saurara yau da tsafin sa annabi Muhammad ya kare yau ga su suna gudu an fahimta ko ma'ana ma duk nasarar da ake a tsafi ga ɗauke da su to irin waɗannan baragurban da ake tare da su tafiya ce dama an riga an ci yaƙi kuma an miƙa wuya to wani fa miƙa wuyan har yanzu bai gama kaiwa zuci ba to kuma tafiya yaƙi ta taho kuma an taho da ire-iren jefi jefin irin waɗannan wa raddallahu kaidahu ana cikin haka sai Allah ya mayar musu da mugun nufinsu wa ghaibahum ya mayar musu da wato tsananin bacin ransu fi tsorihim ya koma musu ya tsaya musu a wuya irin yadda bakin ciki ke tsaya mai bakin ciki a wuya ya ji kamar ya haɗi kuli kuli sai ha'ula ikanu awwalan nasi wa asrahum talaban irin waɗannan mutanen su ne farkon mutane masu sauri a gurin wato neman a basu a basu wa akbaruhum nahaman su ne mafi wato ainihin tsananin haɗama sun fi kowa haɗa ma inda ƙismatul ghana'i lokacin da aka zo aka ce an gama yaƙi za a raban ba. fahum mimman yaqillun kuma za ka tara su ne karanci inda alfaza a lokacin da aka samu kai cikin razana da tsoro wa yuqtiruna inda tsama kuma za ka tar da su jingim a lokacin kwaɗayin abin da za a samu asbabul hazima abin da ya jawo aka samu tarwatsar musulmi a wannan yaƙi wa awamilun nasar da abubuwan da suka sa aka ci nasara fi hunain a wannan yaƙi na hunain awwalan na farko asbabul hazima za a fara da faɗo dalilai da abubuwan da suka jawo aka samu wato ainihin tarwatsa waƙa'atul hazima fil jawlatil ula tarwatsar musulmi ta faru da watsewarsu daga filin daga a karawa farko li'iddati asbabi saboda wasu dalilai da masu yawa min ha daga cikin su akwai anna shay'an min al'ujubi haqiqa wani abu na ji da kai takarraba ila qulubil muslimin ya sada do zuwa ga zakatan wasu daga cikin musulmi lamma ra'u adadahum lokacin suka ga yawan da suke da shi faqad qala rajulun minhum a daidai wannan lokaci wani daga cikin al'ummar musulmi ya ce lan nughlib lan nughlab al-yawma min qilla yau dai saboda yawan mu ba za a yi nasara a kanmu in dai yawa yana rana yau zai mana rana ka zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallam hakan sai zama yau manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tsanani fa kanat hazima wannan sai zama dalili na faruwar wannan tarwatsa da Allah nuna musu ba yawan bane nasarar daga wajensa nasarar take wuruj shubban laysa ladaihim silah abu na biyu da ya daɗa ta aka samu haka fitowar wasu wato samari waɗanda laisa lahum silahun ba su da makami suka taho yaƙi au silahun katin ko kuma ba su da makamai isassu wa inna ma indahum hamasun wa tasarru akwai dai karsashi a tare da su da kuma gaggawa ko yanzu haka saurayi ki ka da shi da sanda da ka kai kawo sai ce kawai a zuwa tafi inda ya je kai duka sannan ta kubace ta tafi daga hannunsa kuma sai kuma ka ga ina zai bi ko ma bai doka ba ke ta ce ka ga sai da wasu sai dai kuwa karkashin to irin wani ta faru na uku yake cewa adadin mashiriki na kana kafirin adadin arnan shi ma yana da yawa ga aksara min ifai adadin musulmi ya kai kamar kimanin ninki bai musulman anna malika bin au dalili na hudu shi malik dan au shugaban da ya jagoranci wato fitowa arna sabaka bi jaishihi ila hunain ya riga al'ummar musulmi isa ga hunain da dandinarsa fata hayya'a hunalika yayi irin shirin da zai yi a wannan guri wa wada alkama'in isan ya wato waɗanda suke yan labiya da suka laɓe war da majefa masu wato alin kibiya maharba fi mabayiqil wadi a wato saƙo-saƙon wannan wato kwari wa ala jawanibihi da gefe gefansa wa Ulmusulmi da kuma suka yi musulmai jiran mikiya suka wato anin shammace su bi ramyihim bin nibali da wato anin harbasu da kibiyoyi wa bil hujumil mubaghi da kuma wato kai hari na ba zaka na ba tsammani abu na gaba yace kan al'adu muhayya muhayyi maki ya riga ya shirya wa munazziman kuma ya tsara da abin da ya tsara wa musta'iddan lil qital ya shirya wa fara kiyaki hala muwajahatihi li jaysh al muslimin a lokacin da ya fara fuskantar wato rundunar musulmi kaga wanda ka riga ka gama shiri kai ready ba zai daidai da wanda itin karo yana tsammanin bai ƙara so da za a fara fafatawa فقد جاء المشركون بأحسن صفوف رؤية arna a wannan lokaci sun zo da mafi kyawun sahu sahun mayaka da aka gani safful khail akwai wato ainihin sahu sahun masu doki summal muqatila sannan sai kuma waɗanda suke wato masu yaƙi da ba doki summan nisa sannan kuma sai mata min wara'i zalika a bayan haka summal ghanam summan na'am sannan sai kuma wato abin da ya shafi awaki da tumaki sannan sai kuma waɗanda suke bai da su da su wato raƙuma su shanu da makamantansu tun daga gaba ɗaya ka taho da dukiya da mata da 'ya'ya ba gudu ba da ba su ma abin da suka tsara wujudu da afil imani samuwar waɗanda suke da raunin imani allazina aslamu hadithan waɗanda suka musulunta wato ba jimawa fi makkata a garin makka da aka yi buɗe garin makka fafarru irin waɗannan sun riƙa rugawa a guje fanqalabat ulahum ala ukrahu sai zama na farkon su sun juya akan na ƙarshen su an riƙa wato hawa kan juna fa kana zalika sababan li ko khalal wannan ya zama dalili na samun wato karaya ko kuma ka ce wato anin baraka wa hazimatu ghairihim da kuma jawo watsewar wasu su ma ganin su din sun watse ya ci gaba da cewa awamilun nasar sai kuma wato ainihin dalilai da suka sa aka ci nasara kanat awamilun nasar fi hunain iddatu eh, fi hunain iddatu asbabin minha wato cin dalilan da suka suka jawo cin nasara a wannan yaki na hunain shi ma akwai dalilai waɗanda suke masu yawa daga ciki sabatun rasul sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fil qitali a wannan yaki wa adami taraju'ihi da rashin wato komawarsa mimma ja'al al-junud wanda hakan yasa dandana sai mayakan yuthbituna suna tabbata wa yastajibuna al qa'id sabit kuma suna masu amsa kiran wato jagoransu wanda ya tabbata ina cewa a dawo a dawo suna dawowa to wannan abu ya taimaka ga cin nasara shija'atul qa'id ko shaja'atul qa'id wato ƙarfi da sadaukantaka da jarumtar jagora kwan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alqa'id wato jagoran dai shine manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi lam yathbut fi makanihi fa ba wai kawai tabbata a gurin da yake ce kawai abin da ya faru ba bal ta hawa a aduwwi a'a da ya tabbata bai gudu ba kuma kai kansa yake shiyar abokan gaban makiyan wato kafura su yake tunkara rakiban baglatahu yana haye akan wato alin alfadarsa fa tafiqa yarkudu bi baglatihi qibala al sai ya wato alin ci gaba da yin gudu da wannan alfadarata ta sai yana tunkara shiyar ya kafiran wal abbasu akhidun bi dimamil abbas na rike da wato ainihin ragamar wannan alfadara ya ha allah tasra yana ta wato ainihin allah tasra ina ta wato dan rike ta ina dan dakile ta dan kada ta sauri sabatu qillatin min almuslimin ma'ahu tabbatar da aka samu ta wasu karanci daga cikin al'ummar musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haulahu da zamanto wasu a gefensa hatta ja alladina tawallaw har waɗanda suka juya suka zo wa akmalul masira suka cika wannan tafiya ta masirata sabat tafiya ta tabbatattu walbir da biyayya ga Allah wal qital da yaki hatta nasar hal Allah ya kawo nasara sur'atu istijabati farina waltihaqihim bil qital abu na gaba da yasa aka ci nasara gaggawar amsa kiran waɗanda suka gudu da aka ce ku dawo ku dawo nan take kamar me suka juya suka sake dawo waltihaquhum bil qital da kuma wato riskar da kansu zuwa ga filin yakin da aka yakin wuqu'ul jaysh al mu'adi fi al askari al qatil har wa yau daga cikin abin da wato an yi zawacin nasara afkawar rundunar da suke kiyayya da su manzo rundunar kafirai kenan fi khata'in askari a cikin kuskure irin na wato ainihin rundunar yaƙi ko ka ce wato yanin dakarun yaƙi wanda yake ƙatil irin wannan kuskuren yana jawo wato rundunar a kashe ka a gama da ita wa huwa adamul istimrari fi muqaradatil jaysh al-islami shine rashin ci gaba da kora rundunar musulmi da suka tarwatsa ba su ci gaba da raraka su ba ko da aka ce ku dawo ku dawo da suka ga suna jiwa suna dawowar su kuma sai suka bazama zama sai zaman to ba su tsaya cewar eh tunda da suna dawowar mu ma mu tabbata mu ci gaba da rarakar su ba to ne daga cikin kuskuren da ake samu na mayaki a filin daga ganin abokin gaba ka ya juyo kanka kuma ka ce za ka juya ka gudu a in ka tsaya ya ji ba daɗi to ta iya ce kai bari dai mu dan sake koma ko za mu iya mu dan samu mu rasa nan mu dawo musu wani ya ga ba dama kuma daga nan ya tafi to yace wannan abin da ba su yi ba na ci gaban raraka suka gaza saka sare to shi ma taimaka an yi nasara a kansu ba da firarihi bayan wato gudun rundunar musulmai din a farko mimma a'ata fursatan famina lil islami wanda hakan ya bayar da wata dama wacce take gwaggwaba ga wato rundunar musulmi liyaltaqita anfasahu wa ya'uda ila sahatil qital dan ya iya wato tsuntsunto nan farfashinsa da a yi haki ake a lokacin da aka juya ana gudu to yayin da ka dawo to kuma wannan hakin raguwa yake saboda yanzu ba gudu kake ba ko tabbata kake yi to tabbata nan tana rage maka hakin nan to dan ya dawo da wato ainihin farfashin da aka tafi ana yi zama ya kau wa yasalif alqital ya zama ya fari eh, wa Udu ya dawo ila sahatil qital zuwa ga filin karawar yaki wa yasalif alqital ya kuma faru wato yaki min jadid a karo na wato sabo da sabunta wato ainihin farar yaki bi iyalatil qa'id thabit da wato jagorancin jagora wanda yake tabbatacce ashuja wanda yake wato sadauki shine rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ramyatul hasa daga cikin abin da yasa aka ci nasara watsa wannan tsakuwa da manzon Allah ne faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hasayatin farama bihinna wujuhal kuffar hakika manzan Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya danki wani wato danka ta ƙasa i jefa wannan wato dankar da izuwa ga fuskokin kafirai tun maƙalin hazamu wa rabbi muhammad a wata ruwaya kuma wa rabbi ka'aba manzo yake cewa ai sun gama tarwatsa na rantse muku da ubangijin annabi muhammad al-isti'ana wal-istighatha billahi azza wa neman taimako da agaji da ɗauki da Allah wanda yake mai girma da buwaya faqad kana rasul sallallahu alaihi wa sallam yalifu ala fi du'a manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi ya kasance yana nacewa Allah wajen addu'a bin nasri alal al'ada da Allah datar da musulmi cin nasara akan abokan gabas inzalul mala'ikati fil ghazwa saukar da mala'iku a yaƙin. wa musharakatihim fiha da kuma wato tarayyar da suka yi da al'ummar musulmi a wannan yaƙi wa qad sajjala Allah hadhihi al-musharaka Allah subhanahu wata'ala ya yi rijistar wannan wato alin tarayyar da mala'iku suka yi da sahabban annabi fi kitabihi al-karim a cikin littafinsa mai girma fi suratu tauba a cikin suratu tauba haythu qala inda Allah ya ce wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin kuma Allah ya azabtar da waɗanda suka kafurta suka ji ba daɗi a wannan yaƙi wannan ita ce sakayyar da Allah yake wa waɗanda suka kafurta wa zalika jazaul kafirin mala as'ila tambayoyi lil muraja'a dan koma abin da aka koya mata waqa'at tun hunayn yaushe aka yaƙin hunai a shekara ta ta nawa shekara ta tara aka yi yakin hunai ko a wani wata watan shawwal wa ma sababu ha me ya jawo aka yi yakin saboda labari da manzo ya samu na ƙabilar hawazin da wasunsu suna cewa to tun da aka kammala cimma makka to fa su ma da yiwuwar za a far musu wanda tun ba a far musu ba su su bai da martani akan wancan abin da aka kuma su yi wa kansu wani kan da garki ba wa kansu kariya wannan yasa ai manzo ya tura ma wanda ya je yi masa CID ya jiyo cewa ya haka ne abin kuma suna kan haka lafiya da haka kafin su su abin nan manzo ya taho aka haɗu tare kam kana adadu jeshin musulmi rundunar musulmi sun kai nawa mutum dubu nawa aka ce dubu goma sha biyu manin lade arsalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam listitlai akbar kufa wa manzon Allah tsira da mashi Allah tabbata a gare shi ya aika ije ya masa sa ido ya samu masa labarin kafirai wane ne yake ba yau aka karatu ne a tuno a ɗan koma ya sata amsa ne himmana ta wani tambe za ta sa ka riƙe na wa ya gano eh? wa aka tura na abdullahi ibn abi hadrat a wani shafi ka gan shi ɗari uku da sha tara abu da gani ɗari uku da sha tara daidai inda aka yi sakin layin ƙarshe ko وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حجرة الأسلمي لاستطلاع خبر جيش هوازن yanzu na ga za a rike ya sunansa wadda aka sai karka da sunan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan wanda aka tura ko ka faɗo sunan baban annabi sai ka ce ibn abi hadrat ko ina ga wannan aka rike haka zai zauna kakka mamaki a wannan yakin duk da aka yi da za a zuwa tambaya sai ka fi cin wannan da ka dan rike din yanzu an gane ko eh. to sai kuma tambaya ta gaba ya ce mai yawwa tambaya ta gaba yake cewa ma lalatu hazimatul muslimin fi awwal al'am me yake nuni ga tarwatsar al'ummar musulmi a wannan yaki a karan farko na ma lalat, me ya nuni akan cewar musulmi sun tarwatsa me yake nuni me yake nuni kiran da aka ce maka ka dawo ai ka tafi kenan ko tunda ka dana dawo ai ka tarwatsa an fahimta ko wannan yana nuni akan haka an fahimta sannan kuma barin ma dabbar su da ba za ta dawo ba su karo gun yana nuna cewar sai da suka wato ainihin shirin guduwa sannan suka dawo eh. ita sabata nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma'a adadin qalil manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya tabbata tare da wasu 'yan adadi kaɗan min ashabi daga cikin sahabbansa wa ahli baiti da iyalan gidansa wanda suke da dangantaka da shi Ko udhkur khamsatan min abrazin faɗo guda biyar daga cikin mafiya fito wanda ya fice a su. akwai abbas bin abdul muttalib akwai abu sufiyar bin al-harith ko akwai kuma abdullahi bin abbas an faɗo shi a ciki akwai dai babansa tewa sannan abubakar an faɗo shi a ciki amma kana jin da shi za a cikin hadisin da aka kawo mana an ba mu cewar mutum biya kawo to ba a faɗi bara ya faɗa ba cewar ko an gudu manzan Allah bai gudu ba shi yana ina an gane ku sai kuma wa na tana abubakar ana jin haddashi <laughs> eh? an ka a cikin littafin ba karatunmu da muka wancan akwai abubakar akwai umar haka ne? ta ana komawa ana duba saboda haka ɗabi'a karatu sai yanzu hada an gano su yanzu to masha Allah wannan shine karatun da abinda muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka cikar da kuskure Allah ya yarda mu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan bayan ya sallama yake cewa tambayar sa ranar alkiyama wani annabi ne za a tashe shi da tufafinsa an gane ko to abin da ya tabbata a hadisi cewar awwalu man yukusa yawmal ibrahim salam farkon wanda za a fara tufatarwa a ranar alkiyama shine annabi ibrahim amincin allah ya tabbata gare shi ba wai zai tashi da tufa ba farkon wanda za a fara tufatarwa an gane ko kina kowa zai tashi yadda ya zo ba shi ne ma har wato anin hadisi cewar za a tashe mu fatan uratan gurula ba takalma tsirara ba wanda yake da kaciya fata ta koma yadda ka zo da ita shi ne aisha take mamaki maza da mata sai aisha abin ya fi karfai da kike zato ba ka san namiji ne a kusa da kai ko mace ka ji kana tunanin wannan namiji ne ko mace ne a kin tsakaki kana cikin nutsu to saboda haka farko wanda za fara wa wannan martabawa da darjantawa ta sutura shine annabi ibrahim wannan wata sakayya ce Allah ya masa saboda shine tun anan dole aka yi kokarin kone masa sa da shi kansa wanda aka jefa a wuta za ka kone sitirar ka ta tabbata ne kaga aka ce ku ne bardan wa salaman tun aran duniya aka ce to kuma sa a lahira kai za a fara sawa tufa wanda ba sa son su ganka da tufa sai sun ganka da ita to wannan kenan bayan haka yake cewa Allah ya kare mu da lafiya da basira da ni da ku baki da Allah ya sa wannan kuma yake cewa menene hukuncin maziyin da ya taba tufafi za a iya yayyafa masa ruwa eh za a iya yayyafa ruwa yadda za a tabbatar da yayyafawar tasa ya tsarkaka kuma ka kama daidai gurin aka zuba aka tuda aka wanke yayi daidai shi ya fi zama daidai amma an yayyafa ruwan da ya sha kansa to babu le ya tsarkaka insha Allah sannan kuma yake cewa mutum zai iya sa wa ɗansa suna jalil kalmar jalil abin take nufi mai girma an gane ku aljali mai girma za ka iya sa wa ɗanka haka An ka sa ɗanka mai girma ba laifi ba fata kake zama mai girma nan ga ma dai zai fi kyau ka sa masa sunan da ya fi wannan asali da tarihi ni na kan fifita ka samu wani wato annabi wani manzo wani sahabi an gane ka sa su zai fi in kuma sai ka sa da lokaci abdul jalil bawan mai girma in ka ce dalil ba aljalil ba ba ne don da bambanci da dalil da aljalil mai girman nan na musamman allah ke Ya eh. yake cewa don allah malam a taya mu da addu'a ta samun sa'ar jarrabawa ta final da kuma samun aiki allah ya datar da ku nasara a duk gaba ɗaya ana sa a samu cin jarraba final kuma a sace da samun aiki to wannan kuma yake cewa meye hukuncin musulmi menene hukuncin musulmin da ya ci abincin kirsimeti Dan ya taya kirista farin cikin wannan rana in har an samu musulmin da zai ci abincin don ya taya kiristan farin ciki babu ku shakka yana nuna wato alin raunin imani a tattare da shi inda har zai ci don ya taya kirista murnar kiristancin ko metin da yake amma in zai ci abinci don an halatta mata cin abincin kirista ba kuma dan farin ciki da wannan abin da suke ba ya ci halal an fahimta ko tunda Allah ya ce wa ta'amul ladaina utul kitab hillul lakum abincin ma'abota littafi halal ne gare shi ya halatta mana an halatta mana auren matansu an halatta mana cin abincinsu an fahimta ko wani sai ce to ai suna yanka ko wasu malaman suka ce to akan me ake magana an ba kan yankan ba in kana nufin mangwara ne ko kana nufin lemo ne ko kana nufin shinkafa ne da kai da shi mai naku a ciki da taka shinkafa da tasa duk a guri ɗaya ku so kuma duk iri ɗaya ce Allah ya fitar ci shi da ma magana yankan aiki an gane ko in ka cire yankan me wanda ba irin naka ba doyar da ka so ita ce da irin ta yasu yar jalungu ta shi ma ita ce ko ka ce akan magana yankan da baki an fahimta ko saboda haka in har sun yanka suka baka baka ci saboda a tsarin kirsanci ba ka kiran wani Allah ba Allah an gane ko saboda haka musamman ma wanda muke zaune da su galibi ma naman na kasuwa suke siyo. inda ake siyo namun nan suke a tare muke dandazon siyan namun da mota su ko ma su ce a kai wa malam yanka ba haka suke don ka ci yanka dan uwanka ka ci ma ko yawo abin mu dauke shi da sauki kuma za a iya kawo maka da yankan wanda yanka musulmin da wanda na kiristan ka ce kai baka ci sai ne halal ne ka fi ka ci bai na zai fi kai haka wanda ya ci ma bai kamata ka ɗauki abin da zai amma in dai har za a iya samun musulmin da zai ci don ya taya farin ciki in dai musulmin ne to imani ya yi rauni kuma samun wanda zai hakan nema da wuya eh, Allah ya samu dace halakka ce mana kana ci ne an taba kawo muku ne to <laughs> a gane ko Allah ya samu dace akwai wanda ya tambaya kan ahadul baiti na bangaren abin da ya shafi ali abbas ali ja'far ali kaza ali kaza na ce masa wannan sati ya kara hakuri sai wannan sati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu